السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النصف الشباب صعيا شوال 1434 كالندا الهجرية نعدي دي دي بصفو غبا يصفو 2013 يا كالندا الميلادية katina yi jimbe daga littafin alfiqul muyassarun nafi'a li kulli muslimin wa muslima ya sheikh amr abdulmunim karim na insha Allah ta'ala ya ce ga katin littafin wuce shas ne da ne 197 aljana'ib kitabu jana'ib littafi ne ga ya ce jana'iza wana ma yundabu fi'luhu liman hadarahu al-mautu yana iya e, ya za ku gari da ya zuji abin da ake riga da biya sani Iza ta yi kanan hudur yi hudurin mauti Iza ta yi kanan hudur abin ke zai shi gadadana na zanen wa ma'ana udanonan aka je kini don yi hudurin mauti a jari da biya ne ma'ana aka lega alama ya jeli a fiya ya zanani istihibba lahum wa biyayi an yulaqinu maridahum ash-shahada aji talqin ya zana wa ma'ana bi shahada bi ma'ana a gungudu la ilaha illa Allah hatta takun akhir ma yantiku bihi ya ba kalima la ilaha illa Allah nu fe kalima karshen nan ga gona yabanin kalimar la ilaha illallah unga la zalu aljanna unga la zagangwa daga yannan mu unga ya alhaqu unga ya kalimatu taqwa unga ya kalimatu tauhidi unga ya miftahu aljanna ko unga yana wa unga yana ala zaganda musulunci wannan ya hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya bu hadisi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam na ga laqinu mautakum la ilaha illallah ya ji talqini ya zane ji alama ya jeli ga tula ya a mai lajin jeli na ya ga la ilaha illallah uji ga ya zaga jin jeli ya ni ga wago ga gaza wucin ga la ilaha illallah wa a'a kuma ji ga za so da kabari ba ni ga wago za ka zan wa ga jin ga la ilaha illallah wa a'a tun ka kunan wai lajin jeli da nan ga ya ji talqini la ilaha illallah وفقه التلقين السلام فقه التلقين نعم فقه التلقين أنهم يلقنونه الشهادتين فهمت يكي من وعد تلقين وجنون غاي وجو تلقين وجو فروغون غا لا إله إلا الله mandoci doci majin fasara gan waga shi tubo da fejiyar la ilaha illallah zanna na wa ma'ana nga da yalla ukan ngole so ngole nga gani e dikiyo e susu e wannu lu se ga kalima e ka cina ga na ga yi kalima wucin sai zalami hudif kalaman ba'dahu kaga za wuci ga doci su mai la yalla na bwa imtana'u an talqinihi marratan ukhra ala ka ala ya ta ko a talqini bi mun na ya Allah gani na ya Allah yudajiruhu ebo adula ji fushi wa yarhaquhu biha ko adula ta bai bayo mun wa amma in ada fatakallama ba'daha amma ga kalma ya Allah gani an suke biga gango ci zuma wancan fa yalqinuna fa yalqinunahu marratan ukhra ayin wa talqini je wa la yaf'alu kama yaf'alu al-juhalu aga teji ke mina jahili je jina ma wal muwaswisa wanda zai ji wasu da bai nan min ya dace talkini miraran wa takrara na ce repeat ya talkini ji duna hajjacin ma bi bukatan doro ya nima matsala ya gboro Allah ya takallamu indahu illa bi khairin idza ga kaga ya zawo ma wuce lajin ajali da e gagagan e ba za wuce ma sai e ga ya alkhairi waliyadu ulahu a mafi a jiki a mafi a ya za ungwai ne daga ajin hanjali ya lo ba gane da kan zayi ko ya da janami munci ko ya je da ba za yi a a'a ungwaye nu lufe tosai lufe darasi ga zandoro mini ibo wa biya jin hanjali zandoro mini ibo wa da je ya zandoro mini ibo ke mi na zane na gbani na wa gabe da na ta yi tura gabe da shi ko ba addu'a da khairi ya hadisi min umm mu'minin umma salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga idha hadartum almarida ya gada baga ne juwa mana awil mayita ko zana jadilina fakulu khaira ya gaje fi ga al khairi fa innal malaikata yabuna kika malaika yu'minuna la ma taquluna aja sai ji amin ne yene ganan قالت أم سلمة قام فلما مات أبو سلمة كقنا أبو سلمة جهاد لنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ودابا نبي ونشي يا رسول الله ya wato ce ce ci inna ba salama ta karima ta lalle a kika abu salama ji hajjali kala a nabi ga kuli wa gaji ga Allah magfirli wa lagu Allah fabi mi Allah fabi wi wa qibni wa minu uku ba hasana Allah mu la je ke ba wajo do ya mi zume zume bu qalat salama gan fakultu ta ga yadda wuce na nabi a sallam lawu na gam fa qabani allah man wa khairun li minhu sai ci maza la biya da alkhairi gan abu salma nan layi muhammadan sa sallam nabi sa sallam wo do gan o ga ye ba sai ji bolo bolo lo yi ni ewe ko yanji ci na gina, ena wa fina wa hankali wuta wa ilimi ko debo eyu da sai na ubu ma lafiya yi kashi ma saki ko zai tosayu da na jibi don gole kawai ne ya bani gajin adali imi wannan mai da bai da fe kpaya gan wele gan wuya ade da ba gina da alkhairu ko yajo bina a tin ai ga fe kpayo ko a tin ga abu salma fe jiya ummu salma har tu abu ne ka kuna abu salma jin ade na ummu salma fe le gan wuje ade ba gina da alkhairu ko abu salma babu wani da ga yushin amma nabi sa'a alaihi wasallam duwan nan lawu kuma ba sanan maji alkhair daga Abu Salma na wani yawon Salma fa cikin da ce bai ne matsala yin guru fa in ma talmaridu gama zo yi wa da'u lahu adda ke zane wa ma na gajin hajjali nan a lo'e ya ɗe amma ba duwayo ya hadisi ummi salama da ba hadisi ummi salama radiyallahu anha sai tuje da yin mai kalati ga dakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi salama ali abu salama wa qad a ci eye ya ba o eye tu o eye pe ni pinje gogo thumma qala kaga cuci ga inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar lalle akika rai agugu eye lamilatu ko fabbat su min ahlihi mu ga mini jama'a jo ci fe sigi ci fe gbogbo fakala nabi ga fakala gato la tad'u ala daga ba du'a be ta ce ma illa bi khairin sa alkhairi fa innal malaikata lillahi ka malaika yu'minuna la ma taquluna e ji amin ye ne ji gana sun maqala kayan cuciga Allahumma gafirli abi salma Allah fabi abu salma warfa darajatahu Allah adaraja abu salma latu fil mahdiyin wa wa akhlifuhu fi aqibihi fil ghabirin Allah ela da zanga da jama'a da juluwa da jonan Allah azan zumu ba zai ji a ji alkhairi na lari plaza wa fullana wala wa Allah fabi wa fabi ya rabbal alamin ya suna ta ɓata nan wasu halawu fi kabri Allah ji ba gwayo don kabaru bo wannan wuri lahu fi Allah aske la da kabaru bo imam musulun ga gobe matsala ya wa ta habu lahum an yi bi saubin musabi muyo ungwayi alama jigiya alai da ya laɗu ba da wafatihi baya jalubu ya tau'ibu jasadahu daga lami make jaladan na kuma bayani wannan ugwaye za zaɓe kuka ajin hajjili a lai kuma ya cica a lai da ala jike a lai da ala biyu ya hadisi ummul mu'minin ta ba hadisi ummul mu'minin aisha radiyallahu ana qalat kuga sujiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh dai la ga nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata ka kunu jali nabi sau bi hibra nan bai dai hibre وفي رواية البخاري يا الإمام البخاري أن أبا بكر كده سيدنا بكر تيمم أن يسعى سواء مزجع ببردة عبرة وقالوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كو معنى أنه بوا ما يدلع يا نبي فكشف عن وجهه وانتفزك يا نبي ثم كب ثم كب عليه سيدنا سيدنا بكر ci ya gaji faka bala wunci kisu ne صلى الله عليه وسلم عشاء kisu ne kuma kun gaji hanji binin ko kama yustahabu lahum a an yu'ajjilu fi tajhizi wa ikhrajihi amma ke wa be musabi wo e bagu e kunga janjeli an yu'ajjilu adiye fi tajhizihi e be shiriye kunjin nan wa ikhrajihi bi alawa latin asha e wa gan le kun ashisha lopa adala kun alagun mochuari o har ila ma sha Allah musulunci yawa ata to ala da ga shi no da shi da shi ne lawo ga jiki an ala da sokun na ko e wa ti ga e da ga jan jeli a di ala kama wala sari han fi hadisi abi wala radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بقى أسرعوا بالجنازة اجيه ديجي صلى جنازة فإن تكو صالحة أبك يظنن يكون دانا نيلدان فانقاتل كيركنا فخير على خير لعله قال جواغا تقدم وقد تقدمون عليه وإن تكون غير ذلك kaga zanne mafi zakirki a wajen alkhairi amma fasharun ta da'una wa riqabikum sharrun yone ya cici daga ikpayen yabon a shewa ga yadda zazu jike yau eh adiya sokun ma yajibu ala alil mutawaffi za a wajibi ta ce na ji, yi zami yadda ya ji jihajali na wani ويجب على أهل المتوفي الصبر عند نزول المصيبة بهم واجي واجي بتاتير ذن يزيج عجان جلينو على أقول أجي مصيبة نجانا لأنها من ابتلاء الله الله تعالى يبقى أن الندمين يمي متلين سقوط تعالى لو في الدنيا نجي عيجونم كما قال تعالى كما تجلت نغم ولا نبلونكم بشيء من الخوف يا ميتني بين وتي من يدسو والجوع بمد ونقص من الاموال بكيكه دوكيه والانفس برايج يا غراي دان وتي من يبو وثمرات دنجي لاتيجي وبشر الصابرين بشاره دنيا زي جا كوري جنا اشوا ne ga aya ne lawo gabi mace ne ebe na mutu ya ce na wuce na wuce ya ce waza wuce a ne biga ta waza nwaju maza wuce ci mini matsayin yanzu kawai mazaci na odofe fe loza ni matsayin yanzu kawai na madde loza ni mace e ne obe kamar ci wa dewa obe zamar ci na waje boye bụ ne na wa ko ba ga ko ba ga ajin ko no ga ajin ko ndo ci aji ba ta mutu ne zakwa zakwa ajin azan kan no ci sai ta ke mutu ne bin gite la ti ga to yin to zo ga ajin dan ala kan no aji ko nu ko le bubu ko ko se ko ndo ci aji ani da bushara da ne azai ja kuli jinin yo ko amma ya za ke fetu sa ko maza tilewa da wawun ware wọ́n lóògùn adé ẹ̀ríkẹ́ tààkà ní ọ̀sọ̀kọ́ ìmọ̀dà chile ó de laziness ko amma dai ya rigbe tsakaniyar istikamatu da hamasai amma dai ya rigbe tsakanin ijtihadu da alkalu a bi gari ilimi amma ke da ya tsakanin zallatu alimin bugan da inhirafu alimi masu da wajiga ne ya gani ki wajiga ne yau ana da ganin kadarun zira mhm. kuma da aguma ɗazu gashi shi ndi ne mu so ko ba za ne mai ma jibe kadar wajin gwada wa na kama latul ku bi aidi ku ila ta lokaci ko mhm. annabi Musa kunde su kama mu dai imani amma fira jama'a fira ne sai uza ki anin musa jin wa biki ko suna da huma annabi sallallahu alaihi wasallam dai su kama ranin mu dai imani ne amma to su annabi dan maka ya gobe gutar mu ba ku tiya ba zuwa da kagwa a jole ga rashin imani lawo zoyo eh no ani bi zuwa sallan mu je imanu mu je tsika maza da ndo mu je da sai so shiga zainin doro amma be sai na bakari sai ji jira na da sa fi ban koro mu shirki ma fe waza un jibwa to ga ne kin ga wada jin ko mu je ta yi tilawu ka zo mu a a yau wayi ne na so wa qala ta latna gam wala nablu wannakum ya mai tilin hatta na lamal mujahidi na minkum wasabirin eh wai ga zai gaji jihadi mine wani zai gaji hakuri nan wa buluwa akhbarakum wa kad asna Allah ta'ala ala sabirin sai ta sana'u wujiya zai je ji hakuri nan sai gari in ni kitabi dadda na jo na ji da na ni amini littafi wannan sai ci gan إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا azima sai ga lalle musulmi ba ji be musulman zagi mumini ba ji be muminan zagi shi yan ba jibu ta ce mini ba ji yan jibu ta ce mini zagi shi wannan be zayan gaskiya shi mini ya ba je be za gaskiya shi mini la gijo be za kuli shi mini ba be za shi mini la gijo be zai dai ku shi ne mini ba je be zai dai ku shi ne mini la gijo dan be zai sadaka ni ba je be zai sadaka mini la gijo be zai fiyazu ne mini ba be zai fiyazu ne mini la gijo dan be zai gwa alfar ja ta mini ba je be zai ta alfar ja mini la gijo ne be zai tuce ci do ku mini ba be zai tuce do ku mini gijo ne magfiratan wa ajran azima ta cire jiya ya ga faran bi Allah da nan wuci ne sai ta haifi da mini abu ƙala su hana hu ce ce latin ga inna mai wafa sabiru na jiran bai gairi hisabin zai je a kuri nan sai ta a lalada laya ko ma a rikiya yan ma jan hisabiya ma ba wa sha ne gan a kuri jiya rikiya yan mu je ta jangiya wa ƙala ta hala ce ce latin ga wa kur abu da na ayyub tawuji النبي annabi ayu annabi ayuba na idna da rabbahu fe yitatu ani masaniya shaytan bi nusbin wa azab برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك جائزا فاضرب به فاضرب به ولا تعنف إنا وجدناه صابرا نعم الأب إنه أواب kawo shi ne annabi ayyubu na ba ta ji ko? labi cewa ni yan nadanan wuyi yaya ku na fina ma zani yi latuwar ya yi da yi da mu wani sai ci jini ya bunu fe pipa ya zai ji bi hankali na da karshe sai ci gari da annabi ayyuba sabiran wa sai za a kuri ni'iman abudu ma da labe wuce wuce inna bunu awwabun wujuwa ne di da da sun ce cina wa zakara ya yaqub wa sabahu wacce tun hakuri ya anabi ayyubu ya gani bi ladanu fewa ne anabi yakubu ko ladanu fewa ne fakala wace gan jawa la qamisi bi damin kazi a ci bi gani bi waya anabi yusufu alayhi salam be ẹjẹ látọ̀ ẹjẹ gama na náà rẹ̀ ẹ tí àpòhù gan ẹ̀yìn dábù wọ̀nyí kó kalabar sáwọ̀lẹ́ tilakun àfúsùkùn amuran fasabrun jamil ina raye lawe ne ga nono akuri je ga wallahi mutane alama ta sufun Allah ga ya tsune yi wata mu ko bi ne ko a cewa ne ga alif ta ne timini ibada budan asabru tuma ba ìbáadà búdó tó ti fòrò gan wàjíkí náà tó ti ji fòrò gan ìjì náà wa marar nabi sa'asallam imratin tabbaki da kabulin alaihi sa'asallam goyin zagin da cikin fiye tige bayan kabarin da cewa فقال ربي اتق الله واصبري ووجه رسول الله صلى الله عليه قالت إذا جئت إليك عني أنا fa inna ka lam tusab bi musibati musiba ne je min onji musiba onji jora wa lam ta'rifu illa inna ma bi ga nabiya fa qila la a ce ga ina yuci ga inna hu nabiy sallallahu alaihi wasallam inga za wuci ne da na nabi sallallahu alaihi wasallam fatat bi nabi sallallahu alaihi wasallam fatat baba nabi sallallahu alaihi wasallam idan gunci da ya komi sun ya nabi fa lam tajid indahu bawabina in za gin na matsu zai je le zai in mutun ya timaji ba me gadi faƙalaci zage wuce cikin lamma a rufe kamin gagan wa ni biya ni faƙala ni biya inna masabru inda sadda matil hula a kuri in zai juji ka kuna ya gadi zaɓen yinin ya zawa hajji ne o ka sare so ko kila wace wuza ka zan so ko kila wace rayu go so ko ya mi je go ngai la wuce ba wa ga kan yana na ji fushi ga kafa gaddara ya ce ci nan ka na wajin na zabe ne wanda waje sa da zai ko da ba ga kuri jiya haci ha yin na bani da nan ga wale waje a sabu inda so da matil ula amma ya dane ya ji zuni na wata ji inna lillahi wa inna ilai raji'un Allah ma jirni fi musibati wa akhlif li khairan min an wale wa sabu ya kamina so da matil ula ya ji zuni na daga wayo وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بقم من, من يتصبر يصبره الله أنا قاعد أقول sai ta biyu a kuri wa ma'otu ya haɗu mina ta ni khaira ni wa ausa a mina sabur allah ya gali na biya alkhairu kun umogo kun a kuri na ruwa al-bukhari bi muslimi wasu ilbabi ya hari sun ka tira ta dula alil ma'ana babin na ma'arifi da basu rani lawa ya ce ma nan nan kama ya ji ba alim kim na waji waji bi ta cabo an yi sarji o a ji istirja ki al istirja o inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya albasmalato ya alistiazato ya alhawqalato la haula wala quwwata illa billah ya hailala la ilaha illa allah dole istilat ne jungo wode kiyo wode dedu sai daga jajeli ya wode istirjau wa yatasibu al-ajra fi faqidihim amma wakiyo Eh? amma wala da ya akuri na ji biya zane na jihar da zane na bi yi an zamin qa'il ibn sa'd na tun daga allazina idza musibatun da na ji masiba ga jana kalu waja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yi sai ci ga wiyo sai ci mura yaje bada so ulaika alaihim salawatu min rabbihim da ne ya salatu ni tabbata da ba sai ci abu wa rahma bi rahma wa ulaika humul muhtadun da ne ga ji ba wuna wa ulaika humul muftadun ko wali hadithu min salama yabu hadithu mu salama radiyallahu anha tajjada an mi qalatin gam سبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم اجى مسلم دبنا تصيبه مصيبة نمصيبة قاجونا فيقول ما أمره الله متعجينا تتجو فرغان وجنا كتجو فرغان وجنا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون الله ما جوني في مصيبتي الله وقال يقول يكيني أمين مصيبة أمين أنا وأقلف لي خيرا minha wala da tada alkhairi gulo goyo goyo wayami wadi ga ci ga ga illa atlafa Allah law khairan minha illa fatina ji alkhairi gona to ci gula goyo gu nasiba wale ga waje waga inna lillahi to ci go wazumbu idza jaade li jiyawo waga inna lillahi bi wace ya gbe to ci ci ma kulu jo ci ma wala da be to ci ce ci ga su ro to ci ma go wazu na marucin ko Hmm. etun eh, da ci ba wele gan wele ne ko ya su sanin masiba da ta da yoyo wara istirja wuji wace ma ku na ta da alkai daga na ta ci gula ya wai wujo wujo ma wara na istirja wuji ko ga da tuto da felo jo alaka ne ta da ngala ta ce wazu tun da ba da ka mi alaka tun video ba gona inna ma al yusri yusra yanzu eh, za ki eh yanzu eh, za ku umu salama gan salama mata abu salama kakuna abu salama ajin na kultu ai kultu umu salama gan wuya ga gan ayyul musulmi ne khairu min abi salama min musulmi za a ji alkhairu akwai abu salama a wani baitin hajjira ila rasulullah sallam yanzu zama fara na kaji jaji luba anabi sallam nan sun inni ne kultura ta ga cin wani ku musalma wace ga wani da anabi ga ga inna allah na alaihi rajin allah ma jinni fi musibati wa kullu fi khairan min ana wanga wancan tagan fa akhlafa allah li rasulullah sallam sai ji anabi sallam na goye ga abu salama ya wuce jaza'u sabri ala faqdil abna'i da gagbayan akuri ne da jabe ke wunga cin jiji bonan عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال من مات له ثلاثة من الولد دعني جوجي لابو دقا جهاد لنا فاحتسبكم متيمة دا ولا دا لا دا تتي لهم جونا دخل الجنة سجل لا دا دعني الجنة قال قلنا يا رسول الله أغيا تتيتي واثناني دعني جوجي بوغا جهاد لنا قال أنا بقوا اثنان تو دعني جوجي بوغا جهاد لنا qala mahmud ibn labidi mahmud ibn labidi gam fa qultu jabir wa ga jabir gam arakum law qultum wahidan me kai ga na ni zato da ni ga jinni ga jadin na la qala wahida ni ga to jinni qala wa ana wallahi azun zalika me le yatin ga imam ahmad ya gori wa annabi ashe zu shi shegin wulujin hadali wula kuruji turo mini ya kone alazalu alijanna na nga budan da buga hakuri ji muje ya tuje danya ba eji mulu jajili nula kuru juwo muje ibada ti janyin na jidona wa wanda ne la ta gutuwa ni ko ne ga ne ko ne kin ko wuya be wo fe luza wo fe duye wo funuwa wefe dai bu yayi are jin na waci muta jajiri normally ne je bu yayi youtube abu nan wafe le ga ka batan ga tan igarin na batan na tan gidan ba tan wuce nu tan wi ko Allah kiyaye wa an umar mutuwa wani amurubu na abu sa'arar Allah wani ani nabi sallallahu ala'adun kala nabi ga ayyuma rajulin musulmin kaddama min sulbi talata tallam ya blugun hinta musulmin dondo ne juji zagu daga jajeli a malajin bali gyanan awon mura'a ko yin zagin dondo ne juji zagu daga jajeli a malajin bali gyanan sahun lawo sai turatun minin nari ya gina jiga ta ya kayu daga yanan imam muhammad ga gobe وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى عليه وسلم من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنس يعني يجوجي غاجي هاجي ذا وتا ملاجي بالي جانا ادخل الله واياكم بفضل رحمته الجنه تيتي تيغا دبا فلين رامنا تي دينو تيتي غوجي كيو ya gine gaza ni lada ajiyar ne ba akwai nujin biyu ajiyar ne ya gine jina وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له لأنه تفيق بها نبي ومعد ومعد ومعد يجي لابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تيقوم قام أتحبه ما ويدي بويا جنم فقال رسول فقال يا رسول يا سيدتي أحبك الله كما كما أحبه فتقد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان sannan ce ga ya rudu ya ya ce, so ya ci yabo wa ke mina wai nan alif a sallam ci belle da ne biya alif ci ga babu ya giza ka zo dole qalu ya rasulullah mat aga ya rudu ya so ya ci sai ji za ka zafe labiya wuce hanyar faƙala annabi sallam shigan amma fi ibu an latatiya baban min abuwa birjanna ko waga wolu ya kuma mutum ya ko jiya aljanna ba illa waje ta wuyanta zurka illa face wa tun gina dabe gina sai kawai ya gaba faƙala rajulun sababin da shigan ya rasulallah ya fi ta ce alawu kasa inda ya gizaga jajali wuce a kurji wucara aikin eh, da ce eh, zane cara sai juge kuma sun ajiyar wuce lawun jiwu da ajiyar inda zane kawai ga da falin lanu a nabi amli kulli na kashi yayi bayanin kawala nabi ga likulikun ban likulikun bata ya yi wale don ku ebo ga ya kafi ji babon nan mu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum salam individually insha Allah